alkawarin da gwamnati ta yi cewa za ta ba mu kowane mutum ɗaya naira miliyan biyar biyar to ta ce tana ba ta manta ba amma kafin ta bada wayannan kudaden ta ce akwai wasu yan canji da take so ta bada a fara tabawa <laughs> a obinna na gwamnati ta ce za ta ba mu kowane mutum ɗaya ma yanzu a fara tabawa dubu ɗari shida da hamsin to kun deji yanzu garanti kowa zai samu dubu ɗari shida da hamsin hamsin a fara tabawa yawwa a'a dakata mana ai ba abin gaggawa ba ne a yanzu transfer kuke so ko cash cash cash kame cash eh cash ne to shikenan yanzu garanti kowa zai samu dubu ɗari shida da hamsin hamsin amma fa saboda ni ne gwagwarmaya miliyan ɗaya ni za a ba Allah tsaya da Allah a'a ban gane in tsaya ba duk wahalan nan da na sha to bari in gaya ma ni dole sai miliyan ɗaya. Karanka ne ya kama miliyan ɗayan. Ok haka ka ce ko to shi kenan na fasa sa hannun ma kowa ya rasa. dan Allah ka yi haƙuri. In na hakura ba ni ba ne na fasa sa hannun kowa ya rasa ba wanda zai samu ko sisi. <laughs> mutane na bayan shan dariya tare da fatan kuna lafiya kamar dai kullun yau ma ina tare da ku. Ina tare da kai 100%. To yau fa abin na daban ne saboda muna tare da wannan shahararriyar website mai suna Success Tech Shop. Ka ji maganar gaskiya. Maganar gaskiya ma kuwa saboda wannan website din ta shahara ta yi fice gurin sai da kati da data kuma akan farashi mai sauki. Gaskiyanka. Ba tare da bata lokaci ba dai. Daga yau. Idan kuna son siyan data item to ba tare da bata lokaci ba ku sauri ku ziyarci wannan website din kada ku bari a baku labari. Kwarai kuwa. Wannan website din ana sai da pin abin na duba wayex scratch card da kuma neko sannan kuma akwai bill payment kwarai kuwa sannan kuma akwai upgrade idan kuna so ku zama agent ku dinga sara kuma domin business din ku akwai kuma tsarin awuf package idan kuna so sannan kuma za ku iya funding din wallet din ku to shikenan dan haka akwai hanyoyi da dama wanda automatic ne za su funding din wallet din ku to akwai stack akwai Money5 to akwai using Wema Bank, akwai Sterling Bank, akwai kuma using manual funding, to. kuma akan farashi mai sauki, sauki fa, hmm, kada ku bari a baku labari ku yi communicate da wannan website za ku ji daɗi. Insha Sannan full address ɗin shine Sa'a Communication Center jikin gidan Nuhu Babajo anguwar Rubu Zaria City. To. Duk inda kuke a faɗin duniya, a duk inda kuke za ku iya siyan data da item a wannan website inda da duk abin da kuka ji na lissafa muku. Sannan ba mu tsaya a nan ba za ku iya zuwa Google Play Store ɗin ku kai tsaye ku yi downloading din wannan app din domin ku fara amfani da shi wallahi ba zai bata lokaci ba da kun shiga Google Play Store din ku kai tsaye kai ku rubuta Success Tech Shop da ku ga wannan app din ku yi downloading din shi kawai kai tsaye ku register domin ku fara morewa kwarai kuwa ba tare da bata lokaci ba a yanzu da kuke kallon bidiyon nan ku shiga comment section zan aje muku link din website din da na Play Store din kai tsaye kai ku je ku register domin ku fara morewa kada ku bari a bar ku a baya ni ma abin da nake tunani kenan dan haka domin neman ƙarin bayani da kuma siyan data da duk wani abin da kuka ji na lissafo muku ma to kai tsaye kai ku yi magana da wa'annan lambobin ta WhatsApp. To. Don haka kada ku yadda ku bari a baku labari a more wannan garaɓasar da ku sai kun zo. Allah ya samu dace.